salata salata yawmuha ba ni labarin hukunci ranar karfa a hukuncin sallah ko sallah ce ranar karfa sai kaule bali amma sallah ke so ka da labarin hukuncin amma tun kafin aje ina son ta a maganan maliki ina son maganan kowane iri maliki yau ma fi kaule bali. ya kenan bi azanin wahidin wai kama yi shi kira ɗaya za a yi a yi kama bi? tun da jan irashi an yi kiran sallah haka tafi a kai azan idan za a yi la'asar sai an tsara wani kiran sallah ko kawai a ramba ta kama a zuwa amma ban san fatawan kowa sai a maliku ko ba komai shi muka yadda da shi shi muka gamsu da shi shi muka ga tsoron Allah da mai ne jinsa zai ya mu ya kai mu ga mafuka saboda kana bi azanin ne ne ma ne au bi azanai ne kawai a matsayi bo da kiran sallah guda biyu ne da ikama guda biyu arba sai a samu amsa ya kula da zuwa azzakallah kada ya zazen wa ikama ta yi shi kiran magana mai sauki ba a yi da kiran sallah guda biyu da ikama guda biyu a yi kira a yi ikama فقال ونكرا هاك وقت إقاما أي صلى الله عليه صلاة أذان وإقامة وكذلك المشعر الحرام فأين هكا مشعر الحرام فأنا إني أنا أصبعي إذن كنا shi ma nan abin da za a kira da a kira da ya tobe gasarwa sai ya tsaki musu dare a da shi ma ai makirin ne da isha wannan su za a yi ikama da a kira sallah a yi ta farko a yi ikama a yi ta farko a tsara kiran sallah a yi ikama a yi ta biyu a zanai ne wai kamar daidai ka zalika قال مالك رحمه الله لكل صلاة أذان وإقامة أي هو اللي صلى نادي صلى الإقامة وقال لي مالك رحمه الله في صلاة عرفة صلى عرفة هذا كان ظهر العقل والمشعر الحرام نم مشعر الحرام مصدر ذاكر تكون مغلوب باتي تهيشيا وإقامة قال وقال مالك كل شأن الأئمة أذان وإقامة لكل صلاة دكتم مجن قدن إقامي أكيد تسو إذا صلى تإقاماني دقواني صلى هذا ولكذا سئل مالك رحمه الله عن إمام فرج على جنازة لمن يا صحو يا ظهور متداوى وحضرت الظهر في هذا حرفه أو العصر وهو في غير المسجد أما إلا يكبع محلة بديل فرج على جنازة حضرت الظهر حضرته أو العصر وهو في غير المسجد في الصحراء أيكفيه الإقامة إقامة ذات إثبات يعني كذا صلى قال بل يؤذن ويقيم إذا صلى لكم أئمة إقامة ريت أنا أرمشين صلى كما تبا ما مثلا أرمشي با حتى أشي وليس الأئمة كغيرهم إمام إذا كما سأقول الله ولو كان ولو كانوا ليس معهم إمام تابع إمام تعدده أجاز هو بالإقامة أي كم بيا شيء كما أمسانا كما هو أقول لكم ما تكلم لا إله إلا الله كومي كفار بدو تو كدن دل دل يعدل yusibu وليس laysa كغيره ولو كانوا ليس معهم إمام فجزعتهم الإقامة إن باب الزكاة نيما كان هنا ميد شي كبا سون غاي أي كناش ولو ده يا نات كريم جنيني الله

nan da nan rayu ya yi mamaci wanka haura dai galibin wankan nan da akan yi akan yi wanka sau da ya mutu tsayin saboda najasa umma da ita umma sa akai babu najasa da yawan hankali ya fito gane ko maza maza da zarar mutum zai wankan zai eh, wankan janaza ya kamata akwai kayan tafiya yadda zai tube da kayan da zai wanka tunda in yi tashi wanka wanka zai yi sosai sako ruwan wankan nan ina ne ma ba zai taɓa ba wannan in ya fara wani ya tsalle a jikin wandonsa wani ya tsalle wani ya fasale ya tara wani ita ce kaza tun da ba me ya san zai dinga me ya zai dinga bar a masa ruwan shafawa zuwa fa za a yi ƙarshe a ce wankan farko an yi wanka da ruwa sallah daga wankan sarki wanka na biyu ana son duk wani da ya koma ya zama su sa samu a saɓe a cuccola a mayar da ruwa a wanke kaga zai dawo na uku a zo a sa a sa kafo da mai sunanta magariya an kirɓa magariya ta wata asa saboda ita kuma akwai fa'idodi da ake samun cikin zai tsane da wuri ba zai lalace da wuri ba wannan kafo zai kori duk wani faru. domin shanke su an ta tabi ya leƙo ji kafin da zai koma in ba haka ba nan kafin wani lokacin da zai rufe ya gama mai sai kaga ya zama dandalin cin kasai daga an kora shi ko daga nan ka ko ake wankan zai dauki dan lokaci kenan wannan ba sa sai da dai so samu daidai yayi wa kayan sa ya canza kaya ba zai wanku ba inda mazan mazatan cikin shi mazatan dafa mutum ya mutu ba tun da wani irin aure mutu ba dina da mutu na ya yi zawayi ya yi amai iri iri daga wannan ya yi zawayi daga aka ji a aka watsa ruwa ya doki jikin sa ya doki jikin mutu zuwa shi ne tsalle daga yan bage an yi shi kenan ko